الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله درس اللي ya من mun tsaya karshen aya سورة الأعراف cikin suratul a'raf yau آية za mu tashi farkon aya ta 80 ubangiji ta'ala ya ce بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم أتعتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتعتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ولوطا Ubangiji ta'ala ce mun aiko da annabi Lutu alaihi salam ko ka ambata wa mutanen ka kissar annabi alaihi salam iz qala lokacin da yace da mutanenka. أتأتون الفاحشة ينزكوا عليك زكي مع الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن ودباب وند يرجعيكم wajen aiwatar da ita min al'alamin cikin cikin halittu gaba daya wato wannan ke nuna alfashar da muke magana akan ta cikin wannan ayoyi wanda suka fara sunan ta ta ban kasa su ne waɗannan mutane wato mutanen annabi Lutu alaihi salam da haka Allah ke musu inkarin ta aka tun alfahisha kwanan ka zai kema alfasha ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin irin wanda bayan da ya riga ku cikin alalamin halittu al'insu insu wal jin mutane da aljanu to shine za a fassara ta innakum lata'tuna rijala tafsirin fahisha din kenan innakum lalle ku wato bisa ga qira'an nafi' da kuma wato haf an asim bila abin da tuzul kufi a wata qira'a a innakum lata'tuna rijala shin yanzu kwarin ka zake ma mazaje shahawatan dan biyan bukatar sha'awar ku da dauke kewa wa junan ku min dunin nisa ku kyale mata ay mutajawizina nisa kuna masu tsallake mata ku zake wa zayan wanku bal antum qaumun musrifun lalle bari ku mutane ne musrifuna masu ketare iyaka mutajawizuna halal ila al-haram ku tsallake haram ku je ku auka ku tsallake halal ku je ku auka wa haram bal antum mutajawizuna tabi'ata ila ma la yuwafiquha ba ma wai kawai kun tsallake halal zuwa ga haramun ba kun tsallake ɗabi'a a ɗabi'ance bai kamata ba namiji yake awo bai kamata ba namiji ne zai ɗauke maka kewar ka ta sha'awa a ɗabi'ance mace ce za ta ɗauke wannan ɗawainiyar amma duk wanda ya mayar da namiji ke ɗauke masa kewar sha'awa ba mace ba to wannan ya saba ma shari'a kuma ya saba ma ɗabi'a ya saba ma hankali gaba ɗaya wato yi wani aiki na dabbanci ina fata an fahimta mummunan ɗabi'a kenan to shine gargadin da ya mutu wato a inna kuma sai zanto inkari ke musu istifamul inkari kenan shin yanzu kwarin kai haka ko kuma inna kuma sai zanto tafsiri na fahimta lalle ku ga irin abin da kuke yi yana labarta masa aikin su dan ya aibata su da aiki to me ya faru da dangoyi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ما ليس سوى إن قوم لوط كانوا أهل سرف ودعارة فاحشة سو متى أن لوط mutane ne ma'abuta ni'ima سرف shine yalwar dukiya walwalar rayuwa wa da'aratin fahisha sannan mutane ne masu aikata mugayen aiki da'ara shine kamar kace yawon dandi ko zina ko luwadi hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in saboda yadda wannan abin ya shagaltar da hankulan ba sa tunanin wani abu ma kowane tsayen su ka game da shi a titi ko a gida tunaninsa ya zai samu saurayi abokin kwana kai shine babban tunaninsa ba da tunanin sai wannan wa hammuhum fi ittiba'i shahawatihim al-munharifa an at-tabi'ati wal fitrati salima babban abin da yake damun su babban tunanin su shine bibitan sha'awar su wanda ta karkace ma ga barin tabi'a ta karkace ga barin wato al-fitra as-salima da fitra da Allah ke halittar mutane a kai fa nazala bi zalika uquluhum amma darik baha'im a saboda tunani na aikata wannan alfasha ta an kullan su sai suka kasa kai ma an kulla na dabba ma'ana dukkan domin ko da dabba rago na neman tunkiya ne ko da kare wanda yake na da datti bayan a cikin dabbobi ma kare za su samu hadda digir suke shine kariya guda daya karnuka guda bakwai sun kubanta suna rigima da juna a kanta ma'ana dai kowa na neman mace ne a cikin dabbobi a cikin mutane a cikin dukkan kowane halitta wanda kaga ya nemi namiji to tunaninsa ma ya bai kai na dabba ba ya fi dabba ci bayan tunani kenan Allah ya tsare fa arada lutun alaihi salam an yarba amsa wa ukulihim sai annabi lutu ya so ya kyautata ko ya ɗaukaka matsayin hankulan su zuwa ga hankali irin na bil adama shine ku rinka yin tunanin irin na bil adama mutum ya zake wa mace ba mutum ya zake wa mutum namiji dan uwansa ba wa ya yaruddahum ila maslak al fitra yana so ya mai shi zuwa ga wato inda fitra wato abin da ya dace da fitra da Allah ya halitta dan adam akai as-salima tubatakkar fitra fi qada'i shahwa wajen biyan sha'awansu fajabahu bi rafd al istihza amma sai suka mayar masa da martani wanda yake mara kyau wanda ke nuna kin abin da yake kiran su da kuma izgili wa abin da yake kiran su wa mimma yadullu ala hada abin da yake nuna haka shine an su jawabuhum lahu shine Allah ce wa ma kana jawabu qaumihi Ansar sar mutanen sa bata zama ba illa an kalu fati sai suka ce akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da lutsu da mabiyansa min qaryatikum daga alqaryar wato shi duk mai aiki na fitsara abin da yake so a rinka aiki na fitsara irin da in ka saba masa wajen ɗabi'u wajen maganganu ka zama abokin faɗansa a kawai ba abin da kace masa sai ce ka kai masa ba daidai ba da haka akhrijuhum ku fitar da su a wata a wani wuri yace akhriju ala lutum min qaryatikum ku fitar da mutanen annabi lutun daga garin ku innahum unasun yatafaharun su mutane da suke neman tsarkaka min adibari rijali ba su sun zakewa dubarin namiji wa hammu bihi to suka so su fitar da annabi nuhu ko ma annabi lutu kai ko ma su kashe su ko ma su yi masa ta'addanci ma'ana akhrijuhum ku fitar da su la in lam tantahi ya lutu la min al mukhrajin in baka daina abin da kake ba to za a kore ka daga gari haka aka ce dole yi wa'azi yayi shiru to da haka masu aikin barna haka yanzu duk wanda yake mazarafi idan ana wazi akan zina idan yana da dama ya ce a hana sai ke a hana idan ana wazi akan luwaɗi wanda yake wannan ɗabi'a sa ce in yana da dama ya ce a hana sai hana a hana in a rediyo ko talabijin ake sassai sai ki ajana sa waɗannan malaman masu zagin mutane ba fa wanda ya kama sunan babansa ko sunan mahaifiyarsa ta kai luwaɗi babu kyau mai luwaɗi zai kwana a jahannama haka kawai aka ce ka ku fitar da su malaman nan masu zagin mutane wa san ka ballanta na zage ka idan aka ce haka alfata da kuɗin gwamnati ko almubazzaranci da kuɗin gwamnati babu kyau sai wani sai an zage magudi cikin kasuwanci babu kyau sai wani sai an zage shi ko ɗabi'an qur'ani in za a karanta a fassara daidai har mai karantawar har mai dan bakin ba wanda zai fita lafiya haka ne babu wanda zai fita lafiya kowa sai ya shiga to amma sai dai da an zo laifin mutane ba zai ce ba wannan nima aya ta kafe ni yau shine kawai da haka abin da zaka yi sai kai juriya ka dauki hakuri ka karba abin da aka faɗa to me aya ta gaba ta فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فأنجيناه سيما كثيرا بكي وأهله دا أهل abin da ake nufi da ahalinsa a nan gurin iyalan gidansa ko kuma waɗanda suka yi imani da shi domin kalmar ahal ana amfani da ita kai iyalin gidanka ko waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suke kan tafarki irin naka da haka Allah ce wala kad a ala fir'auna nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizin muqtadir ala do ala fir'aun wato mutanen fir'auna ba na wanda suke kan tafarki irin naji ba wai iyalan gidansa kadai ba an gane ku domin asiya mata su ce amma tunda bata yi imani da abin da fir'auna yake kai ba na kafirci kaga sai Allah ya tsamar da ita ita kullum a ta rabbina li ka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi haka sai ta shugaba za a tarki cikin shugaba na matan gidan aljanna gobe kiyama da haka Allah ke ta fa anjaynahu sai muka tsayar da annabi lutu wa alahu da wanda suka yi imani da shi illa atahu sai matarsa kadai kana min al-ghabirin ta kasance cikin wanda suka yi saura ai albaqi na fil azab wadanda suka yi saura cikin azaba li'annaha kanat minhum fitratan wa tariqan dan ta kasance akan fitra irin ta wannan mutane wato tana kan wannan alfasha da ake wa tana kan tafarki irin nasu wa qila ghabara ghuburan makasa idan an ce ghabara bi ma'ana makasa wato gabar da yana cikin al-abdar wato sune abin da yake nuna ma'ana da kishiyar ma'anar ka iya cewa ghabara abin da ya saura ka a gabara kuma abin da zai zo nan gaba ko abin da ya wuce ko abin da ya zo nan gaba don ana ce masa gabara to amma anan gurin kanar na gabirin ta kasance cikin waɗanda suka wanzu cikin azaba da lokacin da aka ce dauki mutanensa su tafi dama matarsa kuma aka ce an riga an faɗa masa ban da ita illa mar'ataka innahu musibaha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alayhi as-subh bi tariq aka sanar da shi malaiku suka ba shi bishara ka duk abin da zai shafi mutanen ka na azaba ita ma zai shafi inna maw'idahum as-subh ka fita cikin dare ka tafi domin da asuba ne azabar za ta wa ya ga sauri ai ko ba tusla da ku haka aka da ki fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl wattabi adbarahum wa la yantafid minkum ahad wamdu haythu tu'maru haka suka fita cikin dare bi da mutanansa aka ce sai kowa ya gama fita cikin wanda suka yi imani tunda shine shugaba sannan ya bi su baya idan ya je mai rauni ya kara sun ta shi a wuce a gaba ya eh, shugaba ya wuce ya kyale mabiya a bayan ne zai faru ya haye sauran baya da tabbacin sun haye da haka sai ce shi gaba sai an wuce sannan ke na baya haka ubangiji ta ala ya tsara suna fita ku cikin dare sun riga sun sala ne da asubahin fara sai ga azaba ta fa hazatu mustayhatu mushrikin fa ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin inna fi zalika la ayatin lil mutawassilin Allah ce azaba ta danke su da asubahin fari shine mushrikina yani waqta shuruq lokacin kunnowar rana da asubahi faja'alna aliya hasatilha garin sai aka zuke shi sama ta koma kasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil muka musu ruwan azaba hijara duwatsu min sijjil wanda suke daga cikin yimbo ko ta ko na wutar jahannama Allah tsare anan fa amtarna alaihim a can gurin wa amtarna alaiha wato ha alƙaryar kenan da ya mutu mutanen alƙaryar azabar ta shafa alƙaryar da mutanen min sijilin manzudin musawwamatan inda ka wa ma hiya min adh-dhalimin biba'i dan cikin suratul hud kenan da aka kare sai Allah ce inna fi zalika laayat cikin abin nan da aka yi bayani akwai ayoyi da ke jan hankalin mai jin wa'azi lil mutawassimin amma ga masu lura waɗanda suke son wanda suke ɗaukar izina cikin al'amuran Allah ce wa amfarna alaihim matar sai muka yi musu ruwan azaba shi yasa suke cewa a larabcin alqur'ani da an ce masaru azaba ke. amma ruwan sama sai dai a ce alghayb inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu alghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun qadir wa huwa alladhi yunzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa alwaliyyul hamid alghayb ruwan sama a larabcin qur'ani amma larabcin yau da gobe da an ce almatar matar ba ruwan sama kenan ba al-qur'ani kenan ce matar to azaba ce wa amtarna alaihim matara fasa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin wato duba kaga yaya karshen ukubar masu laifi ta kasance shine azaba ce ta kama su وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين تكن سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم kina daga an kare musu azaba da haka wannan ita ce mummuna mummunar fahita da suka yi kuma ga irin azabar da ta suke su mafi munin azaba to menene hukuncin wanda yayi luwaɗi a lokacin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi ingantacce daga Abdullahi Abbas Abu Dawud da wani sun annabi ce duk wanda kuka same shi yana aiki na mutanen annabi lokacin faqtulul fa'ila wal mafa'ula bihi kasuwar nahwa ita ta an kashe fa'ili an kashe mafa'ula bihi faqtulul fa'ila wal mafa'ula bihi ku kashe fa'ilin ku kashe mafa'ula bihi ma'ana ku kashe shi mai luwaɗin da wanda ake yi shine waɗansu malamai suka ce ko da sun taɓa yin aure ko da ba su taɓa yi ba in ka ji ana maganan wane ya yi aure ko bai ba to zina kenan ya zakke wa ya mace in bai taɓa yin aure ba bulala ɗari da ɗauri in ya taɓa yin aure a jefe shi har ya mutu amma in luwaɗi ne da wanda ya aure da wanda bai taɓa yi ba da wanda ya da wanda aka yi da shi hukuncin su kisa faqtulul fa'ila wal maf'ul bi saboda abinda suke ciki yayi kasa da tunani irin na dabba ya kamata a tsarkake kasa da su samuwar su a ban kasa datti ne ya kamata a tsarkake kasa daga irin waɗannan mutanen ba su ba su ci gaba da zama cikin jama'a saboda munin ɗabi'ar saboda sabawa fitara da Allah halitta ta da akai fitar sallahi lati fasara nasu alaihi wannan shine sakamakon to ya za a zartar waɗansu suka ce a kulle kai waɗansu malaman suka ce a je gari sai an ga ginin da yafi kowanne tsawo a je hoci idan a kano ya zama ina za a kai fikin ban ne hawa tara ko goma sha ne da sun hawa goma sha biyu sai an je can daga sama sai a jeho mutum kowa na da aka jeho kuma a biyo da dutse haka abdullahi da abbas sun za su sai can wanda suka yi na farko ai daga garin asa aka yi sama da hisu na kabe yanzu ba za a daga garin ba <laughs> sai dai saboda haka je can a waɗansu matan suka a kona su da wuta duk wannan malamai na wannan maganganun saboda munin wannan ya Allah ka tsare mu daga fadawa cikin wannan abu wasafatu al-akhira da kace in ya faɗo da mutu ba ya za a idan Allah ko daga gidan murtala aka je mutu a tunda za a biyo da zuciya zai mutu wasafatu al-akhira min hadha an-nafsi qadiyatu madyan ma sha'i shafi na karshe daga cikin wannan kisoshi kisra na annabi shaibu alaihi salam tare wanda suke kwatan kwacewar wannan kenan tare da mutanansa ga abin da Allah ya faɗa dangane da kisar annabi shaibu mai Allah ce wa ila madiyana aqahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت حق بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدينة يزوى قبرنا مدينة كما أخاهم من سورة أنقوان سعيبا شين النبي شعيب malamai sun yi sabani dangane da madiyan suna ne da kabila ko na gari waɗansu suka ce madiyan kabilatun summu isma abihim madiyan ibnu ibrahim khalil وجعيد ميكائيل ابن يشجر ابن مدين ابن ابراهيم الخليل فهو اخوهم في النسب haka wadansu malamai suka ce wato madiyan din suna ne na kabila wato an sanya wa kabilar sunan kakansu shine madiyan din gidan annabi ibrahim khalil kenan shi kuma annabi shu'aib sunansa shine mika'il bin yashjar ibn madiyan wannan daga cikin isra'iliyat ne fa ibn ibrahim khalil fa huwa aquhum fi nasabi idan mun ce sunan kabila ne ya zai yan uwantaka ta kabila kenan ko yan uwantaka ta jini wadanda suka kai madiyan sunan gari ne da haka dan uwantaka ta gari kenan dan sun zanto gari daya wa ila madiyan aqahum shaiba zuwa ga birnin madiyana mun tura dan uwansa annabi shaiba alaihi salam kala sai yace da su ya kaumi ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bata ba Allah ba ku da wani abin bauta bisa ga tantanta sai shi wato kaga da awar annabawa dai iri ɗaya ce ta sama Allah shi kaɗai ba tare da an hada shi da kowa ba kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakika mu'jiza gagara ma ta zo muku daga wurin ubangijinku ala shi dai bisa ga gaskiya ta kan abin da zo da shi malaka walam tubayyan tilka mu'jizatu fil qur'an aya cikin alqur'ani mai girma ba bayyana mana mu'jizar annabi shaibu ba amma tabbas kowane annabi yana da mu'jiza abin da ke nuna haka hadisin bukhari daga abu hurairah Maza Allah zai ta ma min al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar babu wani annabi cikin annabawa face sai an baki wani nau'i na mu'jiza wanda dan adam na iya yi imani da wannan annabi bisa ga wannan mu'jiza an gane ko sai yake ni mu'jiza da aka bani wa innal ladhi utituhu wahyan awahu Allah ilayya abin da aka wahayi da Allah bani qur'ani kenan fa an tabi'a dan haka yana fatan in bi in fi su yawan mabiya au kamar qala sallallahu alaihi wasallam da haka dai ba a bayyana mu'jizar tasa ba wata hikima ta Allah Allah bai so mu sani bikin illa anna al-inzara ala mu'jizatin illa anna al-inzara ilmu mu'jiza ilmu ilmu mu'jizatin wato shi wato wannan wato gargadi wato da shi ne ake gane mu'jiza ka kauli kamar fadin Allah ta'ala fa'afu wato cikin abin da ya umarni mutanen su kenan ce fa'aful kaila ku cika alkayin abin awo idan an ce alkayin ne abin da duk ake zubawa a cikin auna kamar ke kamar tafe ko ne, ko mudu duk dai sun mai abin awo ne alkayin ya danganci girman sa daga gari zuwa gari ba a cewa mutanen gari ga dole kail din da za ku yi amfani da shi ko waɗanne ana kyale su akan ƙurfin su kuma ana kyale su akan yadda suka saba cinikayya a kai yake da su fa'afun kaina ku cika shi abin da ake nufi da cikawa lokacin saye da lokacin sayarwa yayin da ka san in ka je zaka auro ka tsaro a ƙauye zaka rinka sa ana cika maka mudu ba ka yadda ya ragu to haka in ka zo ka kawo gari kuma kai ma zaka sayar haka zaka rinka cika mudu kar ka yadda ka rage wani abu zalunci ne kai idan ka je saya kana son a cika ma amma idan ka zo sayarwa ka rinka yawa mutane dabara ka rinka cikawa da sauri da sauri baya cika kana haka kana abin nan akwai dabara da ma'auna suke dole sai sun cike ka duk wayanka yasa idan ka je sai kai sai ka faɗa abin da annabi yake yace duk wanda ya je cinikayya ya ce wa mai sayarwa dan Allah karka cuce dan Allah karka dake hanci na ka ji tsoron Allah karka yi zalunci ne yanzu sai ka bakon lafiya na ba dan za ka sai abu sai ka faɗa musu ka tsoron Allah dan Allah ka rona mun ka cika ni ban ce kin zalunce ka ba amma da Allah ka cika mun hakki na karka kuma shi ma wani ya ji tsoron Allah shine ma nan fa'aful kaina wato ka cika mudu abinda duk ake auda shi wal mizana sannan ka cika sikeli shine idan dangin abinda ake sayarwa auna shi ake akan sikeli wani lokacin za a ga dangin abin sayarwa lokacin kuma nauyi ake kula da shi ana kula da gram ana kula da kilo ana kula da kilo ɗaya da rabi har dai kilo din da aka nufin a sayar to wannan shine abin da zai sa wato ai gaske kaina kaila wal mizana wala tabqasu an-nasa ashya'ahum kada ku tauye wa mutane haƙoƙinsu albaksu shine annaqsu bi ma'ana la tanqusun nasa kar ku rage wa mutane asiya'ahum wato kayayyakin su wala tufsidu fil ardi kar kuma kar ku yi barna cikin ƙasa barna a cikin ƙasa bil kufri ta hanyar kafirce ma Allah wal ma'asi ko yin ayyukan sabo duk wannan na cikin al-fasadu fil ardi kafirci da bid'a da kuma ayyukan sabo da suka dangance zuna da sauran zalunci duk wannan na cikin al-fasadu fil ardi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna cikin kasa bayan ku an riga an kyautata ta an gyara ta bi ba su rusul ta hanyar suro da manzanni zalikum khairul lakum abin nan da nake faɗa muku shine mafi alheri da ku in kun bi in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani ai muridul iman fa badru ilayhi in dai kuna son yin imani to ga tafarkin yin imani wato kaga kenan mutanen su suna dangin ayyuka na barna bayan shirka da kuma ayyukan sa shirka ya hada su a ce dai ya hana su da ya ce na kun min zai ghayru da ja'akum bayyana sun rabu kuma tawaye mudu da sikeli da menene sai ce musu fa awful kayla wal mizan abun sayarwa ko a auna da mudu ko a auna da sikeli wani lokacin ko a auna ta hanyar tsawon da tef kamar yadi ke a ce yadi eh, mai mai talatin da biyar ko talatin da shida ko ɗan ko mai arba'in to duk abin da za ka yi in ma na auna ne ko na nauyi ne ko na auna ne da tef ya kamata ka yi daidai akwai kuma wanda kashin sa ake yi ka kalla a kimanta a faɗa ma kuɗin sa ka tsaya kamar a maka kashi na makani kashi na doya kashi na dankali kashi na menene kaga wannan ba mudu ake ba kuma abin nan ba a takaice da ana kyale mutane da urfin su kan sayar da kowane irin abu to duk wanda za ka yi sai ka yi abin nan sai ka yi wanda yake da adalci ka cika mutane hakkin su kaga wajen nauyi za a iya gane adalci idan sikelin ka yana tafiya daidai wa daidai kuma ya kasance geran ka tsaba ce tsantsa masarar ka tsaba ce tsantsa haka wajen awo za a gane in geran ka tsaba ce tsantsa amma yanzu masu awo da suke zalunci sai a tara tsabar masara sai a kawo bokiti biyu ko uku na yaki sai a kara a ciki sai a garwaya kaga sai yakin ya bace a ciki bokiti biyu ko uku wanda idan ka sai masara buhu ɗaya mai kwano arba'in idan ka je gida ka zazzage da leda da titan masara ɗin a ciki da kasa da menene idan duk ka fitar sai ka samu kila kana da kwano talatin da bakwai ne ko da takwas kwano biyu duk wannan yaki ne aka zuba maka babu yadda za a yi kuɗin ka sai albarka in kana wannan kuma ranar tashin kiyama sai ta biya mutane duk wani aikin hajji da kaje da umara mutane kai wasu za a ba ladan kai kuma a jefa kautar jahannama dan Allah ba zalimin sarki bane to sai ka sai buhun masara sai ka samu laidu duwai ka samu kitan masara a ciki ka samu kasa a ciki ka samu tsakoyi a ciki ba abin da babu ka rasa me ya ake masara ta haɗu da leda ya ake masara ta haɗu ma ba abin da ba a samu cikin buhu kuma akwai buhun da suke suke duka shi ne da ruwan zafin shi kuma zai ƙare saboda haka ba zai ci kwano arba'in ba sai dai ci talatin da shida ko da bakwai ai kwano uku an cuce ka a rinka sa tutuwar masara don zalunci to duk wannan yana cikin zalunci idan ka zo ko masu kasa dankali ko makani wato gwanza kenan ko doya su kuma da har ma karin magana gare mu a kasar Hausa saboda tsabar zalunci a kai kashin dankali yaya kashin dankali yake manya a sama kanana wanda zaka gani sai a sa kanana ko mara kyau wanda sun fara rufewa wanda baka ganin su kenan ba a saka gansu wanda za a gani sai a sa manya manya wanda ido zai gani daga sama ke sai ka ce kai wannan kashin nawa kaga wannan duk manya manya rusa rusa da ka buɗa kasa sai ka samu cewa wannan kananan wannan wanda an ja sa guda uku manya manya da a jawo hankalinka na kasa guda bakwai duk ba su da kyau ko akwai sankara a cikin to duk wanda yake yin wannan babu yanda za a yi kasuwancin sa ya albarka wallahi irin wannan ya jawo Allah da rabar mu da shugabanni azzalumai hakken wutar lantarki ta halaka ilimin firamare su ba ɗanka kuma babu yanda za ka kuma su wuce ka ce sai ka yi Allah ya jarrabe ka ba yadda ka iya azzalimin ka kuma su ce sai shi ko kamar ka tafi je ce kai zalunce kai sace dukiyar kasar da kun ce masa baba mutum da kai ma azzalimi ne wa kazalika lawli ba'd azzalimina ba'dan bima kanu tibu nafsin ayat cikin suratul an'am Allah ya ce haka muke dora azalimi akan azalimi yan uwansu dan saboda abin da suke idan kai kana adalci ya za a yi na sama ya zai maka zalunci ba zai iya ba ko dai yayi adalci daidai in duk na kasu suna adalci ko kuma mulki da gare shi ya kasa gudanar da yanzu ba saboda na kasan sun gyara sun lalace ne idan aka kawo shugaban da zai adalci na kasan ba za su yadda ba yanzu aka kawo shugaban na son adalci na kasan ba za su goyon bayan su ba kowace ma'aikata ce saboda na kasan ba sa son adalci wato sun fi komai a cikin a karkashin to don haka ya kamata duk mu kiyaye waɗannan al'amura su ne kashin bayan rayuwar su ne shari'a musulunci ba wai an kafa kotu ba kai ka kafa kanka kotun musulunci ittaqillaha haythu ma kunta ka tsoron Allah a duk inda kake wannan shine tsarin musulunci in za ka auna in za ka auna in za ka dafa in za a kasa ma cikin komai ka tsaya da an yi adalci amma mai dankali zai cuta mai makami zai cuta tela zai cuta mai sayar da gero da dawa da masara zai cuta shi ma manomi da zaka dauka ya je maka noma a gona yan kauye da ake ganin sa ana rena za a ce kwayawa su ma wai suna wa yan birni wayo duk wanda yake wa mutane noma ta ce wanka nawa wawansa wato wanda zai rinka turo kuɗi daga binni ya kawo ya ce a sai taki ya kawo ya ce a biya ma'aikata ya kawo ya ce a yi tara a yi noma a yi fili a yi maimai a yi wane ne to wawansa mutumin kawai da gina a kawai kana ganin su da gidaje daga jerin wanda bayan sallah a zan salatu ba kullum su da ya ma ka shigo mota ka karya hular kayan menene kana menene sun sanin ya zalunce ka to wannan shirin rayuwa ce wallahi da na tsaya a wurin lansur mutum zai saya yarinya yar shekara biyar haka take tafiya lansur da ka dai daga kwana a cikin naira nawa naira goma sai ka saya an juye maka sai da ake kwana a ciki alomake ki haka kuma an sa wani tsumma a ciki lansur din da ke sama kawai jera shi ta haka duk yanzu ki tun da yanzu kika fara ya yan kankanuwa da yanzu an fara karanta da don girman Allah waye ya koya mata da gumanta da uwarta shi wannan talakan da aka hana firamare da aka hana takin noma shi yake koya ɗinsa wannan tsiyar to ya za a abin gara ma mutum ya daina zagin shugabanni ya tsaya ya kalli jama'ar gaba ɗaya ya ga ya take su wannan shugabanni aji ɗaya ne daga cikin ajujuwan jama'a mai ko sai ta damfare ka kan titi mai kowa ya cutar ka zai cikin ma'amala ba wanda kake iya amintuwa da shi a birni ko ƙauye ko wannan mutum rayuwa ce Allah ya tsare Allah ce wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna cikin kasa bayan an inganta ta zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine wasu alheri gare ku inda ku mu'mine ne sai kin ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائبة منكم آمنوا بالذي أرسلت به آمنوا بالذي أرسلت به وطائبة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكموا يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ولا تقعدوا كذا كتي ذاك زونا بكل صراط أكم قوة لتيتي قوة لكل توعدون كنا صورة تبدا من آمن بالله وتكين تم فقول ذكر توعدون كنا صورة تسوى وتصدون كم كنا كوتر دا وتو عن سبيل الله من آمن به kuna kautar da mutane da barin tafarkin Allah wato irin mutanen da suka yi imani da tafarki din ai eh? ai hakuri mana ya haka mana cikin wannan ka bari sai mun je karshen aya mana wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kar ku zauna a kowane tafarki tu'iduna kuna tsoratar da mutane wa tasudduna kuna kautar da an sabilillah ga barin tafarki man amana bihi wato wanda yi imani da wannan tafarkin sai ku tsoratar da shi ku hana shi imanin shi ko man amana bihi wanda ya imani da shi annabi shu'aibu ku ce za ku tsoratar da shi ku hana shi imani da shi wa tabgunaha ku kuna son sabilillahi din nan tafarki na Allah din nan iwajan ta zan so karkatacciyar tafarki ba ne kakkiya ba wato kuna son wahayin Allah ya dace da son zuciyarku yayin da wahayi ya biyayya ga son zuciya ai zai zanto a gwamata haka dan son zuciya a karkace ki wahayi ku a miƙe ki kai ku so kuke hanya ta zanto a karkace da yawa da yawa ainin kasra wato shine karkata fil ma'ani idan an ce awad da yawa ainihin fataha ya zanto karkata kenan fil ajsa abin da ke karkata ta zahiri da ido ke gani amma iwaj karkata ta ma'ana ke ma'anar wannan aya kamar yadda malamai suke sabani waɗansu suka ce abin nufi wato su ana samun waɗansu daga cikin su ne su zauna kan titin da ke zuwa gidan annabi shaibu alaihi salam da sun ga ka taho kana nema ka je ka ji shiriya sai su rinka tsoratar da kai suna hana ka kar ka yadda ka bisi idan ka bisi zaka lalace idan ka bisi kaza zai faru ka yi wa gari ta waye ka bar abin da iyaye da kakanni suka bari to shine yace wala taka udu kada ku ce za ku zauna bi kulli siratin kan kowane tafarki to idona wa tasduna an sabilillah kuna tsoratarwa kuma kana kautarwa da mutane game da tafarkin Allah man amana bihi irin wanda suka imani da Annabi sai ku ce za ku hana su ku tsari titi ku hana su tafiya wadansu malaman suka ce a'a ma'anar ta shine suna yin fashi da makami da haka ne suna tsare ta farki su rinka yawa mutane barazana wato ainihin suna musu fashi da makami da haka aka ce wala taqudu bi kulli siratin wa iduna tusduna an sabilillah wadanda suka ce ba ma'anar ta fashe da makami bane ba ma'anar farko dai wato shine yunkurin hana mutane imani kamar yadda Qurayshawa suka rinka yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane titi da ke shigowa cikin garin Makka sai su ajiye wakilai wanda idan baki sun zo cikin garin Makka kafin su shigo an firgitar da su kar ku yadda ku saurari wani mutum da za ku samu mai kama mu yi ka kaza yana cewa kaza yana cewa kaza a wani lokacin ma in sun raina hankalinka wai su nuna cewa nasiha suke ma har auduga suke baka in ka je ka soke kunnen ka karka ji abin da yake faɗa ba wani sun Bafir bin Amr Dausi yana daga cikin wanda aka baiwa ga aka ce in ka shigo kar ka saurare ka ga abin da yake cewa dan idan ka ji magana su zai sihirce ka aka ba shi tsumma ya toshe kunnensa kar ya ji abin da annabi ke cewa da ya zo ko sai ya tuffar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka siffanta mai a lokacin ya dace yana gabatar da ibada a dakin Ka'aba ganin sa ke da wuya sai ya ga ya ba shi awa a fuska ita to ne a matsayina na mai hankali dattijo shugaban kabila ta mai fasaha a cikin larabawa ai ina iya gane bambanci tsakanin waka da abin da yake wahayi ina iya gane bambanci tsakanin maganar bokaye yan damfara yan dabo da abin da yake gaskiya ne ya za a bani tsumma ce to kunna na rena mu hankali eh, sai cire tsumman sa ya ji shiriya da annabi ya ji annabi na karatun qur'ani ya gane cewa lalle wannan ba maganar sihiri bace ba ba maganar tsafi bace ba waka bace bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin su ma sun suna tare mutane ne akan hanya in sun ga za a gaba da annabi Lut suke kaza duk mai san gaskiya za a ga baya son wanda yake cin gaskiya kai za a gaba ya so yi wazi baya so a faɗakar yanzu idan aka tambayi yan bid'a ku ci gaba kuma su ma ahlus sunna su ci gaba a ba ku fili a rediyon Kano da talabijin din Kano su ma a ba su fili a rediyon din Kano da talabijin ko kuma a hana ku a hana su wanne za ka zaba wallahi an bida sun yadda a hana mu duka wannan ma su ba da wa'azi suka ji hankalin mutane ba da fara lati kawai ka zo a shafa kanka karfi idan ka a baka abin da kake ahlus sunna da haddasa na ne sallallahu alaihi rasulullahi to idan ana fadin wancan ana fadin wannan a ce maka annabi ya ce wannan a ce maka wani ya ce duk dolancin ka aka yi shekara ana yi sai ka ji kai wannan fa annabi aka siyar wannan kuma wannan ya aka siyar wane ne fi fadi iko tsakanin annabi da wancan mutumin in ma yana da iko Allah annabi ya fi iko dan wancan fa shehi din yana shugabantar wata dariƙa ne cikin dariƙoƙi akwai dariƙo irin da masu tarin yawa su kuma duke hunan su daban annabi kuma shine shehin duka gaba daya <laughs> to dan Allah da ka kama mai duka da wanda yake da wani bangare wani bangare ne na yan mutanen sa yan tara gutsa ila Kano ko a kaza ina muraku ko a Baghdad da anan idan sai wani wajen ba a san labarin sa ba sai wani ina ne zaka je inda ba labarin annabi an tsile ka gidan kowa wa ma arsalnaka illa fatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharun nasi la ya'lamu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu zuwa karshen aya annabi zuwa ga duniya wancan kuma zuwa ga wani bangare yasa idan aka ce ku faɗa ku faɗa ba za su yarda ba amma an hana kowa a yi sun yarda saboda su gaba da mulkar mutane suna danne su suna musu danniya suna musu fashin addini da aqida da fashin imani wanda ya fi muni sama da fashin dukiya duk wanda ya maka fashin dukiya baya kawo maka ci ka zo je shiga aljanna ƙara ma inji za ka yi idan aka ɗauki ladan shi aka baka ƙara ma inji za ka yi idan aka rage zunubin ka aka ɗora masa gobe kiyama tunda ba ya fi masa kace kai ba amma wanda ya maka fashin imani ko ya gama da kai babu inda za ka shiga aljanna to da masu fakin imani da sace wa mutane imani da aqida da masu sace dukiya su suka fi illa duniya sace imani su ne kinda suka fi girman illa Allah ya tsare to dan haka yake cewa kar ku ce za ku rinka zama kuna hana mutane yin imani kuna kautar da mutane daga tafarkin Allah wanzu zikru ku tuna iz kuntum qalilan yayin da ku kasance yan kadan fa kasara kun sai Allah ya waita ku Wadansu malaman suka ce kun kasance yan kaɗan ma'ana ba ku da dukiya fa kasara kun sai Allah ya yarwata ku da dukiya kuka zanto masu yawa waɗansu suka ce kun kasance yan kaɗan dangin ku da kabilar ku ba ta da fadi fa kasara kun Allah ya yarwata ta. wanda wani abu ne da mutane ke alfahari da shi idan jama'ar kasa suna da population da yawa wancan ba ta da shi wannan mai jama'a da yawa tana ganin tana da wani abu na jari na mutaka na jari na aliyadul amila hannu na mai aiki to saboda haka Allah ke tana musu wannan ne wanzuru fa kana akibatul mufsidina wato ku tuna ku ga ku sa ido ku ga yaya karshen mabarnata ya kasance kabla kun kafin ku bi takdibihim rusulahum irin yadda suka ranka karyata manzannin su ai akhiru amrihim alhalak karshen al'amarin su dai shine halaka kuna da labarin mutanen annabi nuhu kuna da labarin adawa samudawa da mutanen annabi nuhu dukkan waɗannan sun rigaye mutanen annabi shaibu dan haka ake cewa su dauki izina da su ku duba ko karshen mabarnatan da suke kafin ku yaya sun ji dadi dan ku dauki izina kan wannan wa in kana ta'ifatun minkum amanu annabi da bai ce in an samu wani bangare daga cikin ku sun yi imani billazi ursiltu bihi da abin da nazo da shi wa ta'ifatun lam yu'minu kuma an samu wata tawadar ba su yi imani da abin da nazo da shi ba fasjiru to ku yi hakuri to magana ta cewa fasjiru da waye da wanda suka yi imani waɗansu malamai suka ce eh da wanda suka yi imani fasjiru ku yi hakuri ya ku wanda kuka yi imani lalle wanda ba su yi imani ba za su cutar da ku babban abin da ake so ku yi hakuri hatta ya yahkum Allahu bainana har Allah ya zartar da hukunci tsakanin mu da su waɗanda suka ce fasbiru da waɗanda ba su yi imani yake ba ko wanda ba ku yi imani ba ku yi hakuri ma'ana sai zanto ga tsaye yake musu azaba da zata riske ku yau tana iya jan hakuri fasiru aw la tafiru sawa'un alaikum inna ma tuji tujzauna ma kuntum ta'malun ai hakuri ba da amfani idan ba an yi sai zanto kamar ga tsaye yake musu kenan da dariya amma zai fi dacewa da siyakin ayar cewa da wanda suka yi imani ko wanda suka yi imani ku yi hakuri hatta ya kuma Allah ba bainana ba Allah ya da hukunci tsakanin mu da wanda ba su yi imani da mu ba a wa baina kuma tsakanin tsakanin mu da ko wanda ku yi imani ba bai inja'il muhit bi mu hit sai da Allah zai tsamar da mai gaskiya wa ilatul mubtil bi halal wanda ke kan fata wa huwa khairul hakimin kuma shi Allah ta'ala shi ne mafi bikin masu yanke hukunci ai a adalcin wato mafi adalcin duk masu hukunci take qala al alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'ayb walladhina amanu ma'ak والذين آمنوا وكم من قريتنا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتنا بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال البلاء الذين استكبروا sai waɗanda suke masu ni'ima ko mani imta cikin waɗanda suke girman kai cikin mutanen su suka ce ya shi aibu la nukrijannaka lalle za mu fitar da kai daga cikin gari ya shu'aibu ya kai shu'aibu ka ji magana ta rashin kunya ya shu'aibu haka gayansa wanda suke masa manzo na Allah wai tunda su kusa da manzancin sa ba wallazina amanu ma ka min qaryatina da waɗanda suka yi imani da kai min qaryatina za mu fitar da ku daga cikin alƙaryar mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin haka mala'u suka faɗa mala'u kamar yadda muka faɗa a darasin baya shugabannin gari waɗanda suke da faɗa a ji a cikin gari waɗanda ga faɗa a ji saboda haka sai suke da girman kai suka ce ko dai ya dawo cikin addinin su shi da wanda ya imani da shi ko kuma a kore su daga gari wato kaga kenan wannan uslubi ne na karfi ba uslubi ne na kawo dalili in kawo dalili ba wannan uslubi na marar gaskiya kenan kullum istikhdamul quwwati badalan min al-hujjati wal burhan amma da zai yi amfani da hujja da bayani sai ya amfani da karfin tuwo to ba da gaskiya kenan da yana da hujja da ya kawo to abin da suka ce da su kenan dini na milla din nan addinin mu kenan ko ku dawo cikin addinin mu ما لك وغلبوا في الخطاب للجمع على الواحد لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط وتسنتي ولنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن كوكو داو في ملتنا sun faɗi jam'i a nan gudun an jayar da mutanen annabi shaibu a kansa abin nufi cewa ko ku dawo cikin addininmu wannan wata ma'ana zai bayar kamar annabi shaibu da sauran wanda suka yi imani da shi da suna kan wani addini kenan addinin mutanen garin sai Allah ya rasa su da me da imani sai yanzu ake cewa ko dai ku bar garin ko ku dawo cikin dan ba a cewa ka dawo sai in da matan kana cikin wannan abu to shi malam ke kokarin ya ce a'a an ce ko ku dawo dan an rinjayar da bangaren mabiyansa a kansa duk da cewa shi ba akan addinin sai yake dawo shine annahu lam yakun qattu min millatihim da sai shi taba kasancewa cikin addinin su ba amma tun da sauran mabiyansa a addinin suke da aka zo yi miki magana sai aka rinjayar da su a kai ko bai ji batun waɗansu malaman suka ce a yau in ma a cikin addinin sai kida mai ne me ne sun wannan kafin Allah na tafi annabi ke idan mutum ya tuba bayan da yana cikin barna ya tuba ba riga an karba ba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulai yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim ba a zargin mutum kan abin da yake kai kafin a yi masa wahayi dan ya kasance a wani abu da kafin a yi masa wahayi wannan baya zama laifi wadansu malaman haka suka ce waɗansu ko suka ce ai lafazin ada ya udu da aka yi amfani da wajen aulata udunna yana zuwa bi ma'ana sara sai zan to ma'anar zance shi ne, ko dai ku fita daga cikin garin mu ko ku zama yan addinin mu wato ku zama kaza kenan wato nuna da can ba haka kuke ba kenan ina fata an bayyana akwai wanda suke taujihin sa akan haka to ko dai taujihin farko ce arin jihar da annabi jaibu ne a mutanen annabi jaibu kansa da haka sai shiga cikin kafa duk da cewa ba akan addini yake ba amma da suka imani da shi da aya wancan addinin suke na gargajiya ma'anar dai aya suna musu sun ba su zabi ko dai su yi kaza ko su yi kaza aw na ta'udunna fi millatina kana sai annabi ta yi ce a walau kunna tarihin ko da mun kasance muna kin mu koma addinin ku dole za ku mana qad na ala allahi kadiban ai hakika zai zanto mun kirkiri karya mun jingina ma Allah in udna fi millatikum in mun koma cikin addinin ku ba'a da izinin jana Allah minha bayan ko Allah ya riga ya tsamar da mu gaba da wannan addini to duk wannan na nuna cewa da kamar suna ciki kenan da yake ba da izinin jana Allah minha sai dai in mun yi tawjihin sa akan cewa jima annabi shaibu na magana a madadin mutanansa da da suke cikin wannan wanda ka iya wannan tawjihin kuma ya karbi wa ma yakunu lana an na'uda fiha قد فرنا على الله كذبا إذ الناس من لديكم بعد إذن جاهنا الله منها وما يكون لنا هو علامة بداية بقري وأن نعود فيها متزام كوما تكين الدين كو إلا أن يشاء الله سيفين الله يا قدامة wato a nan gurin shi a iyakacin saninsa a aƙidar da ta tabbata cikin zuciyarsa ba zai iya komawa cikin addinin su ba shi da mabiyansa amma in Allah ya ga damar zame rauni cikin mabiyansa kuma wannan wani abu ne ganin damar Allah annabi ya yi haka dan ya sallama wa Allah ilimin sa shi abin da ya ba da shaida akai na zahirin da yake raye amma abin da zai zo gobe da jibo wannan gaibu ne babu wanda ya sani sai Allah dan haka sai fawwala al'amari zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala Ila a samu wani ya karkace wannan kuma yana cikin ilimin Allah Allah ne ya sani illa an yasha Allahu rabbuna sai in Allah ubangijin mu ne ga dama wa ta rabbuna kullu shay'in ilma lalle ubangijin mu ilimin sa ya yalwanci kowane irin abu ai wa ta ilmuhu kullu shay'in ilimin sa ya yalwanci komai wa minhu hali wa halukum yana daga cikin abin da ilimin Allah yake ya kai gare shi halin da nake ciki yanzu ko abin da zai zo gaba da kuma halin da kuke ciki yanzu ko abin da zai zo nan gaba ala Allah tawakkalna ga Allah ubangijin mu kadai muka dogara rabbana ya ubangijin mu iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi ka zartar da hukunci tsakanin mu da mutanen mu wa anta da kun ga dai wannan mutum ya zo yana raba mutane yana raba uban gida da yaran gida yana raba mace da mijinta yana raba ɗa da mahaifinsa to wallahi kar ku yadda ku biki in kun biki to za ku yi hasara a zo idan ba annabi ne za a yi hasara ta farkin da suke kai wani gunki da bautar gunki da shirka da zalunci shine daidai gyaran da annabawa suke kawo kuma shine barka shine nan na la ina tawatin taban inna kuma zalla qatil dum ya faru aqazat zumur ba fa asbahu fi darihim jasimin الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فأخذتهم الرجفة لن تكي سيجر جزا كفا تكامل فأصبحوا سيسك ويجري دومن الرجفة جينا الزلزلة الشديدة جرجزا كفا من سنني wadda جيني ta sa gini ya fa asbahu suka wayi gari ji darihim a cikin gidan jasmina suna kwance matattu an gane ko ai ma ke sina la'i taharrakuna duk sun fadi ba ta motsi ka tada ba sallahu shu'aiban ila ashabil aika katada yake cewa Allah ya turo da annabi shu'aib zuwa ga ashabul aika mutanen da ake kira ashab wato ashab ashabul aika wa ila ahli madyan ya tura su kuma zuwa ya tura shi kuma zuwa ga mutanen madina fa amma ashabul aika amma su ashabul aika wa uhliku bi an halakar da su bizbulla zulla shine girgide wani irin girgide ya taru tsammanin su ruwa ne zai sauka sai suka je suka taru a gindinsa don su sha inuwa don su ji sanyi sanyi a ce wuta ce aka musu ruwa shine fa akhadhum azabu yawmin dhulla innahu kana azabu yawmin azim sai cikin suratul shu'ara az-dhulla girgidi yace su mutanen aika an halakar da su da zulla wa amma ahlu madyan amma mutanen madina fa akhadhahum ar-rajfatu su an yi musu tsawa girgizar kasa ne suka mutu بعد أن صاحبهم جبريل عليه السلام باي جبريل عليه السلام يا يتساوى غري صيحة وتئل تساوى فهلكوا جميعا دك بعد سكا متو هكا قتادة يفدا وقال أبو عبد الله البجلي كان أبو جاد وهود وهطي وكلما وسأفت وقرشت ملوك مدين وانا فدك إسرائيليات فجول أبو جاد ده هوت ده هطي ده كلما ده سأفت ده قرشت wai dukkan su waɗannan salafunan madina ne wa kana malikuhum fi yawmi zulla ismuhu kalman sarkin su a ranar da ake kira yawmi zulla din nan ranar da aka azabtar da su da azaba ta girgije sunan shi kalman falamma halaka rasatu ibnatuhu bi ta'rin wa lokacin da ya mutu rasatu ibnatuhu bi ta'rin wato mahaifiyarsa kenan ta yi masa risa ar-risa'u a rafi rasayar fi risa'an shine mazdarin kalma shine wato yin abiyat na waka da ke nuna kaito ko kuma nuna waɗansu kalmomi ko da ba waka ba wanda ke nuna kaito da mutuwar wani to kissa ta yi waɗansu waƙoƙi na waka da suke wannan duk isra'iliyat kun gane ko maganar cewa sunan sarkin su kalman kowa ya duk isra'iliyat ne ba qur'ani akai ko hadisi masu tafsiri suna kawowa Allah da manzan ba su faɗi sunan sarkin kowa ba an dai faɗa annabi shi aibu da mutanen banda shi ba ambaci sunan kowa ba cikin qur'ani sauran mutanen garin ga abinda suka ga abinda Allah ya musu ka gane me sunan su wannan ba sallafa maka ba kun fahimci wannan da kyau sannan wannan magana ta kadada shi ka rasa sada ya bambance tsakanin ashabul aika da ahlul madiyan menene sa ya bambance a cikin suratul araf nan da muke ciki an ce wa ila madina aqahum shaiba a cikin suratul qasas ma wa ila madina aqahum shaiba haka a cikin suratul hud ma wa ila madina aqahum shaiba da sauran wuraren da aka hawo amma cikin suratul shu'ara da ta ce kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aib ala tattaqun wato sai ce kaga mutanen madina daban ashabul aika kuma daban shi al aika din shine daji wanda ya kunshi bishiyoyi a cikinsa wato garin ba ta kenan al'aikan an gane ku to sai ya bambance amma zance mafi inganci su mutanen madiyan su ne dai ashabul aikata annabi ba an turo shi zuwa ga mutane daya shine mutanen madiyan cewa ashabul aika daban da mutanen madiyana wannan zance ne wanda yake mai rauni cikin maganganun malamai wannan magana ta ta da ba ta da karfi magana mai karfi dukkan su mutanen gari dai ne domin idan kuka lura ku duba nan gurin me yake ce musu ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يا إما كان ربوتر الله في كده يا إما كان تك مودو دكما تكيلي بعد من بعد كما كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين duka dai abin da ya riƙe ni awful kana ma awful kana wata hannun al'umma ce da haka ibn kasir ke cewa al'umma ɗaya ce ba al'umma daban-daban ba sai dai a nan gurin an ce fa akhadhatuhum ar-rajfat fa asbahu fi aka kawo rajifa cewa an halakar da su da girgizar kasa a cikin suratul hud da aka ce wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu wato walan ma da amruna najjana shaiban wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin kan lam yadna fiha ala bu'dan li madyana kama ba'd samud a can a cikin suratul hud sai aka ce sayha ce ta kama idan aka ce sayha tsawa wato tsawa aka mutu suka mutu a nan gurin an ce girgizan kasa aka mutu suka mutu amma cikin surtu shawara sai aka ce ba a fa azabi yau mai zunna sai azaba ta ranar girgije ta dage su ne ibnu kasir ke cewa duk al'umma ɗaya ce wannan ababen guda uku da su aka halakar da su zalzala da saiha da kuma da kuma wato aina wato rajifa da saiha da kuma azzulla yace abin da ya faru shine Allah ya jarrabe su da zafi tsawon wadansu kwanaki kafin azaba ta yayin da aka yi zafi aka yi fari aka rasa abin nan sai Allah ya turo girgije sai ga girgije suna tsananin zafin rana da ta tsaye da kashin sa dan kan inuwa suna shiga karkashin sa kaga zulla din ta tabbata kenan ko to wannan yana musu aman wuta nan ta shi wannan girgizan kasa kuma ta yi girgiza malaka gidan kuma ya daka sawa nau'ikan azaba nawa da haka aka halakar da su da kasa tana girgiza ga mala'ika yayi tsawa ga girgije na amansa shine ibn kasir ke cewa kowane wuri an faɗa abin da ya dace a nan gurin suna takama da kasa ne suka ce lanukur jannaka ya aibu wallazi na amanu ba ka min karya da ba da alƙarya ba da gari suke takama ba su yan gari wani bako ne to sai Allah ya sa kasa ta yi girgiza a garin ba sai mu ga yan garanci ba aka yi girgiza a garin don haka sai aka kawo abin da ya dace da abin da suka faɗa mata a can kuwa a cikin suratul hud magana ta suka yi ta rashin kunya menene magana rashin kunya da suka yi masa da suka ce abin nan ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larjamnaka wa ma anta alaina bi aziz kace abin da kake faɗa ba ma fahimta wai kaji annabi yayi magana ce ba a fahimta maganar sa kaga suna tuhumar shi da dolanci kenan wa inna lanaraka fina da'ifa kai ne rauni ne cikin ba kowan kowa ba walau la rahatuka la nadamnaka ba dan dangin ka ba da mun jefe ka fa ma anta alaina bi aziz kai ba kowa bane a wurin mu baka da wani matsayi qala ya qawmi arahati أعز عليكم min allah واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي ما تعبدون به har zuwa ta abin da ya faɗa to tunda abin da suka yi rashin kunya ne bai dace a musu tsawa ku yi mana shiru shine malaka ya tsawa amma a can gurin fa kazahum azabu yawmin zulla saboda abin da suka faɗa a can gurin shi ma ya dace da wannan girgita an gane ko domin lokacin da yake musu gargadi kar ku kaza kar ku kaza wata kullu zai kala sai suka ce inna ma anta minal musahari wa ma anta illa basharun misluna fati bi ayatin in kunta min as-sadiqin kawo mana aya inda gaske ne sai girgizo yazo wannan aya kowane siyakin aya an faɗa abin da ya dace ta haka ayoyin ba ta nakuzi suke ba al'umma ce daya ashabu madyan sune ashabul aika ashabul aika sune ashabul madyan an ce a rajfa an ce as-sayha an ce azabu yawm az-zulla dan kowane jerin gwano na ayoyi ya dace da kalmar da aka yi amfani da ita magana da suka faɗa musu ke annabinsu ina fa akazathum ar-rajfatu fa azbahu fi darihi jasmin suka waye gari cikin garin su sun fadi matattu allazina kazzabu shaiban ka lam yaganu fiha wadannan da suka kai ta annabi shaibu kai ka ce ba taba rayuwa ba a cikin garin nasu ka lam yuqimu fiha a cikin gidajen su alladheena kazzabu shu'aiban kanu hum al-khasirin ya tabbata dai waɗanda suka tsaya annabi shu'aibu su suka yi hasara ba wanda suka yi imani da shi ba da ku da zama launa cewa duk wanda ya bincike ne zai hasara to Allah ce a'a wanda suka kare ta hituna suka yi hasara فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى أنهم سيجوا يا بايا جبنا وقال يتي دسو يا قوم يا قوم تانينا لقد أبلغتكم رسالة ربي حقيقة أنا لقد أسر مكو دمان زنكم وبنجدنا ونصحت لكم كما أنا لقد أنا مكو نصيحة هنا فتا ومتاني جسيا لأسلوبي من شوق إذن وان دي داتي أي أنفاني دي ألوك سن دي داتي da haka duk abin da ya kan ku da azaba kanku za ku yi dan me falam tasma'uni ba ku dini ba walam tu'minu bi ku imani da ni ba dan haka kaifa asa dan me zan damu in yi bakin ciki ala kaumin kafirin kan mutanen da suke kafare wato wannan ke nuna idan kafare aka musu wazi suka kidin azaba ai suka kidin wa'azi azaba ta kama su kan ba su ji tausayi dan yace fa kaifa asa ala kaumin kafirin istifhamu bi ma'ana nafi wato wannan alamar tambaya ce ma'anar ta kore zance ma'ana la asa ala qaumin kafirin وقال القول في وقال القول فيما يظهر fi ma yazhar ta'assufan ya faɗi wannan magana dan abin da yake bayyana wato dan nuna takaitansa wa qissatu sha'ibin tubdi anna qauma anna qaumahu arqa mimman qablahu malik cewa idan muka karanta kisar annabi sha'ibu zamu iya cewa lalle mutanansa sun dan ci gaba da zamananci sama da waɗanda suka gabace su iz lam taktasir ala talab al iman wato ita kissar su ba imani kawai ake bukata ba fakat bal hake shay'un min al mu'amalat har ma suna da wani tsari na rayuwa da suke gudanar da rayuwa akai akwai kuskure da suke bukatar a gyara musu to shine ma malamai suke cewa idan muka duba karshen kissar annabi salih lokacin da aka ce faqar naqata wa taw an amr rabbihim wa qalu ya salihu utna bima ta'iduna in kunta min al-fatara ala fa akhadathum ar-rajfatu fa azbahu fi darin jasim fa tawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagatukum risalata rabbi ita na isar muku da sakon ubangiji na a nan gurin kisar shafi za ka ce laqad ablagatukum risalati rabbi bil jam'i a nan jam'i ne can gurin ba mufrad to can tunda aka kawo mufrad da aka ce sakon da annabi salihu ya isar iri ɗaya ne shine magana ce kan su yi imani o budallah ma lakum min ilahin ghayr amma sakon da annabi shaibi ya sarba dai bane ba aqida tare da shari'a ya sanan take aqida da mu'amala o budallah ma lakum min ilahin ghayr wannan aqida ke an gane ku wa abul kayla wal mizana wala tabkhasun nasa asya'a wala ta hazzuwa karshen abin da duk ya faɗa kaga duk wannan tsari ne ya zama kowanne da risala ta mai zaman kanta awful kayla wala takunu min al-khasirin risala la tabkhasun nasa asya'ahum risala kaza kaza wala taqadu bi kulli siratin fi wajhin risalati aw bidallahi ma lakum min ilahin ghayru risalati ya hada ya zo ne kenan risala shine ke lakada Allah ta kuma risalati wa nasahatu lakum fa kaifa ata ala qaumin kafirin malaka sun kaddara wadannan kenan ci gaba izlam takasara ala talab al-iman minhum faqat bal fiha shay'un min al-mu'amalat to ina ga sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum jerin annabawan da ke cikin suran nan annabi nuhu bayan sa annabi hud bayan sa annabi salih sannan lut sannan annabi shaib haka suke a jerance ta fuskar tarihi ma ko kuma a'a haka ne ko ta fuskar tarihi annabi nuhu ne fara zuwa sannan annabi hud sannan annabi salih sannan lut sannan wato annabi shaib an fahimta ko haka suke da ta fuskar tarihi dan haka aka jera su a nan cikin surar haka kuma aka jera su a cikin surat hud haka kuma aka jera su cikin surat shu'ara haka kuma aka jera su kuma a cikin surat al-mu'minin kada afla al-mu'minun aka fara da lut aka fara da annabi nuhu alaihi salam bayan sai aka kawo wani annabi wanda ba a ambaci sunansa ba wanda shine malamai suke cewa wannan annabin da ambata ba lalle zai zama annabi hudu kenan tunda ne ke bin bayan sa galibin inda aka kawo cikin alqur'ani me ma'anar isra'iliyat al-isra'iliyat shine dukkan kissoshi da ake dinginawa zuwa ga yahudu ko nasara a islahin zance idan an ce isra'iliyat dukkan wata kissa da mabubbugarta yahudawa ne ko nasara ne abinda ake nufi da yahudawa ya kunshi hatta waɗanda suka musulunta cikin yahudu ko waɗanda suka musulunta cikin kirista to sai dai abinda aka samu na kissoshi ɗin da suke da alaƙa da tafsirin ƙur'ani ta ɓangaren yahudawa ya fi yawa sama da wanda aka samu ta ɓangaren nasara ba dan komai ba saboda yahudawa malamai ne nasara ko jahilai ne su yahudawa an fi samun kisoshi wurinsu da yawa waɗannan kisoshi da ake samu a wurin yahudu ne ko a wurin nasara wanda suke da alaka da tafsirin waɗansu ayoyi na alkur'ani to su ne ake kira isra'iliya kuma kar ku manta lalle ne wannan kisoshi ya zanto a cikin a babin tafsiri din sun shafi kisoshi ne na al'umma da suka wuce baya kamar labarin annabi nuhu da mutanansa annabi Hudu da mutanansa salihu annabi musa annabi shu'aib da sauran annabawan da suka wuce ba dan komai ba saboda cikin at-taura da linjila akwai kisoshi na waɗansu daga cikin annabawa ɗin nan to amma a tara da linjila ɗin tunda ba amintattun littattafai bane ba yahudawa sun yi ƙari sun yi rage da nassin qur'ani yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi to wannan canje canjen da suka kawo cikin littattafan su shi yasa baka iya aminta akan duk kisan da suka kawo wahayi to yadda aka yi kuma su israiliyya suka shigo babin tafsiri saboda qur'ani ya sauka da labarin waɗannan kisoshi shi kuma qur'ani bai mai da hankali wajen sunayen mutanen da kissar ta shafa ba kawai ana da labarin labarin halayen su sun yi kaza na alkhairi ga irin abin da ya same su na sakamako sun yi kaza na barna ga irin abin da ya same su kuma na sakamako da haka wannan kawai shine manufar alqur'ani wajen kawo kissa da haka Allah ke cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusra walakin tasdiq allazi bayna dai wa tafsir kulli in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato ibra ne abin da ya kasance cikin kasoshin annabawa ba manufar ba ne ba manufar hadisan annabawa bane ba baka bayanin wato qissa filla filla rijalul qissa da sunayensu da wurin zamansu da sana'o'insu to duk inda qur'ani ya kawo yayi shiru sauran bayanai sai ka rika samu cikin waɗannan littattafai na yahudi wanda su kuma kamar yadda na faɗa ba dukan su ne abin da yake amin tsantiyawa akwai abin da yake gaskiya ne akwai abin da yake karere ne to shi yasa su malamai dan wayar da kai suke kasa Isra'iliya gida uku abin da yake gaskiyarsa ta tabbata saboda ya dace da abin da zo cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan sai a karba ko da kisar da bai hudu aka same ta ko daga Kirista abinda a zahiri ya saba abin da qur'ani yake ya saba abin da hadisi yake wannan kissar ta a watsar da ita dan ta saba qur'ani ta saba hadisi kaji na uku shine abin da bai yi karo da abin da zo cikin alqur'ani ba bai kuma dace da abin da zo cikin alqur'ani ba baya fada da alqur'ani bai kuma dace da shi ba to irin wannan shine aka ce ba za ka karyata ba ba kuma za ka yi imani da shi ba shine hadisin annabi ta la tasaddiqu ahlul kitabi wala tukazzibuhum qulu amanna billazi unzila ilaina ma'ana kar ku kare ta su kar ku gaskata su ko dai ku ce mu dai mun yi imani da abin da aka saukar mana shi yasa ba ka da littattafan tafsiri da isra'iliya ba samuwar isra'iliya a cikin babin tafsiri ne ke zama aibu ba dai idan haka ne ba ka da wani tafsiri a duniya da zaka ce ba isra'iliya babu ibn kasir ibn jarir tabari tafsir al-bagawi ne mafi ingancin tafsiri ne ko duk wanda zai zo bayan sa a bayan sa yake tafsirin ibn abi hatim da na wane ne ba za ka rasa isra'iliya da ba koyaya a cikin su to amma abin da ake bukata kai mai son ka yi takassusi cikin ilimin tafsiri ya zanto tafsiri shi ne fannin ka to ka san yaya ake ta'amuli da isra'iliya shine malamai ke kasa maka su gida uku kuma ka bi ka'idoji na naqadin riwaya wajen tabbatar da riwaya ko kore ta shine kawai magana wannan kuma yana bukatar makamashi da muqaddimat mabadi na ilimin hadisi ilimin mustalahu ilmin jarh wa ta'dil duk wannan mukaddimat ne da kuma marasa ta yau da gobe da kuma karanta bincike da ake yi a cibiyoyin ilimi daban-daban akan fannin tafsiri da abin da yake da alaka da shi na ulumul qur'an to wannan shi yasa kullun suka samu jari ne girma ta fuskar ilimin qur'ani kana karanta littafan da ka karanta ka'idojin ilimin hadisi ilimin musala jarh wa ta'dil kana da mabadi' tana karanta kuma rubuce-rubuce na da da aka yi din sannan kuma duk wani sabon bincike da aka yi a wata cibiya ta ilimi amma yadda shi ya zama littafi ne ka san yadda za ka yi ka mallake shi to wannan shine kullun saboda kullun ilimi ta kiyaye kuma a jami'o'i imani manya jami'ar musulunci ta Madina ummul qura ta Makka jami'ar Riyadh da jami'atul Azhar da jami'ar musulunci ko ta Malaysia ko ta Pakistan da sauransu Sudan jami'atul Ummi Durman kullum ba shekara face sai ka ga wani sabon bincike ya fito kan ilimin Qur'ani wani tesis mutum ya samu PhD a kai wani ya samu masters kan abin da ya shafi Qur'ani ana ta dauka ana ta rubuce rubuce to idan mutum yana inda ilimi ya ci gaba sai ga kullun yana karuwa saboda mutum ya dauki wata kadiya guda ɗaya ya bincike akan ta tsawon shekara uku ko hudu kaga zai kosar da ita da dukkan abin da ake bukata na dalilai ya kai ya koma wani ya wace ya wace ya wace to amma idan mutum yana inda ilimi ya yake a bushe ba zai ji labarin wannan ba kullun yana da sahuyi dinsa a ajiye in ba da ilimi ya kare cikin sawi kaga babu yanda za a yi mutum ya fahimci abin da Allah yake cewa cikin Qur'ani Allah gane da mu wato dai wannan shine ansar menene Isra'iliyar ko me asalin wannan kalma kuma yaya aka aka same su yadda aka aka rinka samun Isra'iliyar a cikin tafsiri shine kamar yadda na faɗa maka kissocin Qur'ani suna zuwa mujmal to mutane kuma dan adam an tabi an taddace kan san jin labari to wajen nemo yanzu annabi shaibu din da aka kawo labarin sa annabi Yusuf da aka faɗa ita wannan matar da Allah ke magana Ibrahim Aziz kawai ce wai me sunanta ne kaga anan gudu ne yunwar san ta gano me sunanta sai karanta Isra'iliya <laughs> idan ka karanta sai ka danta maka ta Zulai Kau a Hausa Zulai kaga ka gano sunan yanzu a Isra'iliya ke ba dai Qur'ani bane ba kuma hadisi ne inda take ba to wannan an rinka samu wajen waɗansu daga cikin wanda suka musulunta cikin sahabbai ko cikin tabi'ai irin waɗanda suka musulunta cikin su galibin kistocin an rinka samu a wajen su a babin bayar da labari ba a gina hukunci da isra'iliyya wani abu mai muhimmanci da kamata ku gane ba a gina aqida ba a gina hukunci da su yana zuwa ne a babin labari a kosar da kai yunwan labari da kake fama da ita to wannan yunwan labari kafin ka kudurce abu ya zama aqida ko ka faɗa wani sai in ka tabbatar da ingancinsa in baka tabbatar baka kame bakinka saboda haka kamar yadda na sha faɗa ina nana ta muku a wadansu lokuta karanta muqaddimar ibnu kasir zai taimaka ma wajen gane wannan sannan da muqaddima ta ibnu jarir tsabari akwai malamai da dama da suka rallafa tafsiri to sun yi muqaddamomi masu kyau da suka shafi ulumul qur'an da yadda zaka yi ta'amuli ko da qurtubi yana da muqaddima mai kyau haka ibnu jarir kalbi a cikin littafin shi ma a tafsir li ulumul tanzil shi ma da muqaddima mai kyau kan ulumul qur'an da sauransu wanda za suna baka yadda zaka yi ta'amuli da qur'ani ko fahimtarsa galibin tambayoyin da kuka yi an yi ta ansa su waɗansu lokuta da haka zan tsallake su wani ka fatalaka adamu bai yi fasarta azani la yankihu illa zaniya ku hakuri sai wani lokaci na gaba qalu ya zal qarnaini inna yajuzu ma da mufsiduna fil ardi ka rubuta mufsidina mufsiduna ne dan ya zama to kabar inda kenan inna harfuta harfuta fi da wani ko ya juja ma juja ya zama shine ismu inna din kenan mufsiduna sai zanto shine ne kabar inna wanda yake marfu'un ne wannan a tafsirin da ya rubuta wannan mun yi bayani a kai sai ka nemi kasa din wannan tafsirin biyar rot na shekaran jiya an hura ka zamu tsallake kuma je ga wanda suka tambaya kan aikin hajji kamar da muka wasu alkawali wani ya ce a menene ma'anan mu tarwiya tarwiya dai shine shan ruwa ranar tarwiya dai a musulunci ita ce rana ta takwas ga wata ranar da alhaji su fita daga makka domin fuskantar dan su tafi na su je su kwana a can wace gari kuma su tafi alfa wannan rana ita ce ake kira mu tarwiya wajen faɗin me yasa aka sa mata suna mu tarwiya waɗansu suka ce saboda alhaji suna fita da ranar su je mu su yi azhar da ɗabi'a kuma akwai zafin rana to ana ta yawan shan ruwa a wannan ranar ko masu sallah da kuma suna ta samun ɗaukar ruwa suna ba mutane kusa shi ake kiranta a tarwiya din domin a tarwiya din shine shan ruwa din daga nan sai ta samu ranar mu tarwiya amma mu da musulunci takwas ga wata ita ce mu tarwiya ko kallon ruwa ko baka sha ba ko an baka ko ba maka ba sannan yake cewa sau nawa ake yin sa'ayi tsakanin safa da marwa to ɗaya ne ko sau biyu sa'ayi tsakanin safa da marwa ya danganci aikin hajjin da za ka yi idan ifradi za ka yi kaga sau ɗaya za ka yi idan ko tamattuki za ka yi kaga za ka yi sau biyu za ka yi sa'ayi wanda ya shafi aikin umara kamar da muka yi bayanin umara ɗazu a bar juma'a za ka kuma yi sa'ayi na aikin hajjin ka wanda yake rukuni ne da cikin rukunan aikin hajjin ka kaga za ka yi ta ayi so a kawatar waya da a iya fahimta ko da mai tamaki so ɗaya yake amma dai mafi inganta magana so biyu ne ina ita ce ta sake wannan tambayar me yasa a ranar farko ta jifa idan an zo sai a tsallake wurin jifa na ɗaya da na biyu ta jaya na ƙarfe ko me yasa a rana ta biyu da ta uku da ta hudu idan an zo za a yi jifa idan sai a faro da ta farko sannan ta biyu sannan ta ƙarfe haka annabi yayi shine me yasa din haka annabi yayi kuma haka yake game da masu koro dabbobin su da tsofaffi da aka ce an yi musu rangwame ba sai sun kwana a minaba waye musu rangwame manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne musu rangwame to wannan shine karshen abin da zai iya ansawa na tambayoyi akwai wannan uwa da yace zai wata zai wani bayani malam baka matso kusa baya zan yi daga nan ita ko daga nan zaka yi a kai zaka yi bayanin eh ah, ai ban ban da bayanin illa illa kaga idan baka ba sai sai ai ni ban san bayanin illa illa kana ce ne sauran tambayoyi sai ku yi haƙuri sai darasi na gaba insha Allah waɗanda zai mun ga sun cancanta ma an insha Allah كثيرا da za ka yi wa wannan bayanin ka ce amma aka so ko bari mu ce da wannan yau na yi bayanin shi ma zai daga wayar da mutane akan muhimmanci sama musu wannan gidan don su koma a ciki ya zama matsayin hostel a gare su wannan shi ne a ƙarshe bayanin wanda an kamar yadda dan waye bayani mun haɗu da shi a masallaci da wannan bayanin na sai an taso daga juma'a ba abin da zai iya fahimta da shi tunda ya ne ne na so a san Allah dan sa da haka duk wanda Allah ya sa yi niyyar taimaka shi zai sai wannan gida dan saboda sama waɗannan yan uwa musulmi matsuguni zai iya neman wannan bawon Allah a masallacin juma'a na ɗauri baka ba da sunan ka ba da adres saboda dan ta malam isa duka idan dai mutum zai can gurin zai iya samun sa Allah shi bada ikon taimakawa a kamar yadda na faɗa ta zuwa masallacin a gobe akwai bita da aka shirya da ta shafi shugabanci a musulunci da nauye-nauyen da ke rataye ga wayan dukkan wanda Allah bai shugabanci gwargwadon koyarwar Qur'ani da hadisi wanda waɗansu yan uwa musulmi na garin Kibiya suka tsara za a gabatar a cikin garin Kibiya gobe da misalin karfe goma na safe har zuwa karfe ɗaya na rana kamar da program ɗin ya tsara wannan bita za ta shafi shugabannin kananan hukumomi guda shida ne ko bakwai wanda sun jibinci kibiya din da rano da bunkure da maila da sauransu waɗanda yake makwataka da su da kuma zababban gwamna na jihar kano da kuma kansiloli na waɗannan kananan hukumomi gaba ɗaya kuma akwai malaman da za su yi jawabai a wurin daban-daban babban dai mai jawabi shine malamin mu dr ahmad dan Allah ya kai mu kuma za mu rufa masa baya wajen tafiya a gobe da insha Allah saboda haka ana gayyatar dukkan yan uwa musulmi kuma kamar yadda na faɗa wannan tafiya ba za ta shafi karatun hadisi ne yamma ba za a je a dawo sha Allah a yi karatun hadisi da aka zaba jami'ar bayar kar wani ya ji tafiya ya dauka za ta shafi karatun yamma sai dalibai da suke zuwa karatun malam Abdulrahab da ake na Sahih Bukhari a nan masallacin da safe gobe babu wannan karatu sai ji hadi idan Allah ya kai mu Allah ya bada ikon zuwa wassalamu alaikum warahmatullahi